Tarihin Afirka Jama'a mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. bayan ya sakarwa paul biya kujerarsa ta mulki abin da ya baiwa biya zamar kasancewa shugaban kamaru na biyu amadu ahijo ya kaddamar da wani rangadi a fadin kasar wannan kuwa don yin kira ga al'umma na ta kawowa wanda ya gaje shi cikakken goyon baya kafin daga bisani ya koma garinsa na haihuwa wato garwa lokaci zuwa lokaci yakan kira sabon shugaban kasar don ba shi shawarwari musamman kan muhimman batutuwan da suka shafi kasa delphine changa na cikin ministocin gwamnatin ahijo a lokacin da ya yi murabus kuma Aminu ya ce ga matar shugaba Sherman a Hijo. Bayan da ya yi Barabbas, matarsa wato Germain ce ta kira ni. Inda ta roƙe ni da cewa baiwa sabon shugaban ƙasa cikakken goyon baya. Wannan buƙatar ahija ce zuwa gare ni a cewarta ya ce kamar yadda na ba shi goyon baya. Haka yake so in yi wa sabbin magabata. Ahijo ya tsaya ne yanzu a matsayin shugaban jam'iyya mai mulki wato ENC, wadda babbar manufarta ita ce samar da haɗin kan ƙasar Kamaru. Jita-jita ta fara yaɗuwa a birnin Yawunde, mai cewa duk da ya bar mulki, Ahijo na son kasancewa mai faɗa a ji cikin tafiyar al'amuran ƙasa. Zargin da matarsa ta yi watsi da shi, ta fito fili di ƙarara inda ta bayyana ainihin dalilan murabus ɗin mai gidanta. Ina rantsuwa da Allah cewa ya yi murabus ne tare da sakin ragamar komai ga wanda ya gaje shi babu wata rawa da yake takawa cikin mulki bayan ya yanke shawarar yin murabus da dama daga cikin makusantansa a wannan rana sun yi ta kai gora su kai mari da tattaunawa domin ya tsaya mulki ko kuma ya tafi hutu ko watakila zai canza ra'ayi da yammacin ranar ce ya gana da mukarrabansa biyu na kwamitin kolin jam'iyyar unc musa yahya da usman mai tsohon gwamnan kamaru suka kira ni suka ce mani ya kamata su gana da shugaban kasa amma baya so suna buƙatar in sa baki saboda suna son ganin sa kuma suna ɗauke da muhimman saƙo ne wannan kuwa tun kafin aika sanarwar yin murabus ɗin shugaban ne ta kafar yada labarai na faɗa masa cewa usman mai da musa yahya na son ganin shi ya ce ba zai ganawa da su ba saboda ya san abin da za su faɗa masa Shi yana zaton za su ba shi shawara ne akan ya tafi hutu ya soke murabus ɗinsa. Na ce ya kamata ya gana da su saboda bai san abin da za su faɗa masa ba. Yana da incin amincewa ko kin amincewa da shawarar su lallai ya gana da su amma ni ban halarci tattaunawar ba bayan ganawar ya kira ni ya ce da ni sun shawo kansa shi fa saboda cika muradin kasar kamaru a shirye yake ya bayar da komai nasa ya ce sun ba shi shawarar ya rike ko da mukamin shugaban jam'iyya ne sannan a sanar kawai cewa ya yi murabus ne daga shugabancin ƙasa saboda a lokacin idan al'ummar kamaru ta samu labarin cewa ya yi murabus ne tare da danka komai ga pol Biya to ko shakka babu za a shiga babban rudani sun ce ya kamata in rike mukamin na ɗan lokaci kafin in danka ragamar mulki a hannun biya a ƙarshe dai ya ce mani sun shawo kansa kuma ya amince na ce masa yanzu mai za ka yi ya ce da kansa zai kira pul biya ya sanar da shi wannan matsayi nan take ya gaya masa shawarar da abokin aikinsa ya bayar kuma tuni ya amince da ita wannan ne ma yasa aka yi latti wajen karanta sanarwar har aka yi ta sake taken labarai na dogon lokaci a kafar yada labaran gwamnati ya gaya wa biya cewa zai rike shugabancin ne tsakanin watanni shida zuwa takwas sai dai washe washe gari ahijo ya gano cewa biya baya cikin kwamitin koli na jam'iyya mai mulki take gayyaci 'yan kwamitin kolin jam'iyyar domin su naɗa biya a matsayin mataimakinsa fannin shugabancin jam'iyyar duk da jita-jitar da ake yadawa a lokacin ahijo ne ke da cikakken iko a fannin shugabancin jam'iyya mai mulki gaskiya mutane na bani mamaki musamman waɗanda ke cewa yana son dawowa kan karagar mulki ta yaya za a ce wanda ya murabus da kashin kansa duk da adawar da abokanai da ministocinsa ke nunawa a ce yana son sake dawowa kan karagar mulki saboda me ya yi murabus babu wanda ya tilasta masa bai ma shaida wa kowa cewa zai dauki wannan mataki balle a ce ya yi amai ya lashe ni kadai ce ke da labarin cewa zai yi murabus ko sau daya hijo bai taba tunanin sake dawowa kan mulki ba. Shekara ɗaya bayan murabus, wato shekarar 1983, hulɗa tsakanin Ahijo da Falbiya ta fara tsami, soyayya tsakaninsu ta fara dushewa, da kaɗan-kaɗan Falbiya na son samun 'yancin kansa. mukarraban biya na son a katse duk wata igiya da ta haɗa shugaban da tsohon mai gidansa a hijo gabar da ta kunno kai tsakaninsu na son ta shafi ƙasar baki ɗaya. Bari mu ji abin da Madam jamian Ahijo ke cewa a kai. Sukurkucewar hulɗa tsakanin Amado Ahijo da Paul Biya ko shakka babu mukarraban biya ne suka haddasa ta. Da farko kabilarsa ce silar wannan gaba. Wannan ina da tabbacinsa. Abin da Ahijo bai taba yi ba. Bai taɓa sa kabilarsa ko addinin sa gaban al'ummar ƙasa ba. Biya daga hawan sa karagar mulki. Kowa ya gani, 'yan kabilarsa ne ke zagaye da shi. Emil su tsohon shugaban kasar Dahome wato jamhuriyar Benin ta yanzu kuma amini ne ga tsohon shugaba a Hijo. banga wata matsala ba idan mutum ya zaɓi mukarrabansa musamman ma fannin mulki shugaba ne ke zaɓen mukarrabansa. Bari mu koma wajen Germain Ahijo matar tsohon shugaban kasar. A lokacin Yijo ne aka zaɓa gwarzon shekara. An shirya bikin bashi lambar girmamawa. Mai kula da tsara bikin ya gabatar da Ahijo na farko kafin Paul biya. Hakan ya zama abin tsegumi. in banda mu 'yan afirka da ke fama da rashin dogon tunani ai wannan ba wani abu bane domin kuwa ayi juna ya shugaban kasa ya yi murabus ya miƙa ragama ga biya idan ya zo na farko wannan ai tamkar ana ƙara nuna ƙimarsa ce ban ga wata matsala ba amma na kusa da biya suka yi taɓaɓato akan cewa bai kamata ayijo ya zo da farko ba saboda ba shi ne shugaban kasa yanzu ba. Daga nan ne aka fara samun matsala tsakanin su. Da Ahijo ya ji wannan cece kuce abin ya masa zafi sosai. Emil Darlanzin su ko me zaka ce akan wannan sabani da ya soma kunna kai tsakanin amininka Ahijo da kuma Paul Biya? Na ziyarci Ahijo a wani lokaci da sabanin bai yi tsanani ba. Ya nuna min wata wasiƙa da Paul Biya ya aika masa. ya ce in karanta bayan na kammala karantawa sai ya ce da ni ba ni da lafiya ina kan jiya ne abu guda yanzu da paul biya ke so shine in bar masa shugabancin jam'iyya anya waɗannan kalamai ne da suka dace ina jin cewa irin waɗannan abubuwa ne suka fara sanya ƙiyayya tsakanin mutanen biyu abubuwa ne kuma da ake iya kauce musu amma suka nisantar da su Philip Gayar kai ne ka rubuta tarihin rayuwar Ahijo a hukumance. Paul Biya da kansa ya aika wa Aijo da mutum zuwa garin Garwa domin ya faɗa masa cewa shi ne ya zaɓe shi ya mai gurbinsa a matsayin shugaban ƙasa. Don haka dole ya daina yi masa shishigi a lamuran mulki kuma ya kamata ya amince da ƙaddarar zaɓinsa. Germaine Ahijo, me za ki ƙara akan wannan magana ta saɓani tsakanin Ahijo da kuma Biya? Ahijo ya taɓa faɗa wa Biya cewa Idan kai garan bawul ga majalisar ministoci, yana da kyau kai ban kwana da ministocin da ka sallama. Da farko ya ce masa ka tara su gaba ɗaya, kai musu godiya da taimakon da suka bayar sannan kuma ka gana da su guda-guda waɗanda za su tsaya cikin gwamnati da masu tafiya cikin ƙanƙanin lokaci da hawansa paul biya yawa majalisar ministocin sagaran bawul kusan sau shida da farko tare da ahijo suke zaben mutanen da za a naɗa a matsayin ministoci sukan haɗu da ahijo a garin ingaundare saboda ahijo ya fi biya sanin mutane amma da zarar biya ya koma yawunde sai ya canza mutanen da suka tsaida shawara da ahijo ina jin cewa a fadar shi akwai wasu mutanensa da ke sanya masa ra'ayin cewa lallai yana da 'yancin yin abin da ya ga dama kasancewarsa shugaba saboda haka ba hujjar neman shawarar ahijo wannan ta wuce akwai babban dogarin Fulbiya wanda tun farko shine babban dogarin Ahijo dan arewa ne ya taba bayyana mana cewa idan biya zai ban kwana da ministan da ya sallama sai ya ce a kira shi idan aka kammala taron kuma sai ya ce da shi ya tsaya saboda ba zai iya sanar da shi cewa ya kore shi daga gwamnati ba daga shekarar 1983 dai rashin yarda ta fara yawaita a kasar kamaru labarai na da karuwa da ke nuni da cewa hulɗa tsakanin Paul Biya da wanda ya gada Amadu Ahijo sai ƙara dagulewa take yi. A watan Fabrairun 1984, ƙasar shekaru biyu bayan murabus ɗin Ahijo, jita-jita ta watsu a birnin Yawunde mai cewa an daƙile wani yunkurin juyin mulkin kifar da Paul Biya. Ana zargin tsohon shugaban ƙasar da kasancewa wanda ya kitsa juyin mulkin. Daga wannan lokaci ne fa magabatan ƙasar ƙarshen jagorancin Paul Biya suka nuna ba sa buƙatar ganin Ahijo cikin ƙasar. wadda ya jagoranta sama da shekaru ashirin. Gwamnatin da ta gaje shi na zargin shi da yunkurin cin amanar ƙasa. Wannan zargi abin kunya ne ga ƙasar mu Kamaru da ma Afirka baki ɗaya. Fata na matasan Kamaru da na Afirka za su san ciwon kansu su dinga yin abin da ya dace sannan kuma a lokacin da ya dace zuwa gaba. Wannan ita ce magana ɗaya da nake son faɗa. Wannan sanarwa ta gwamnatin Kamaru da ke zargin ka da zama barazana ga tsaron ƙasar ko tana da wani tasiri a gare ka? A wajena wannan baya da tasiri sai dai ina takaicin haka. Wato dai kana musanta cewa ka tsere ne daga kamaru? Kwarai da gaske, ina karyata cewa na tsere ne daga kamaru saboda ina da hujjoji. Bayan tafiya zuwa garin Nice na ƙasar Faransa, shugaban ƙasa Paul Biya da kansa ya rubuta mani wasiƙa yau da kwanaki sha biyar na mayar masa da amsa daga birnin Dakar na Senegal ta hanyar Telegram. Batun na tsere bai taso ba, na fito daga kamaru ne da fasfo na diplomasiya, haka ma shiga ta Faransa. Wannan na nufin cewa baka cikin wannan makarkashiya ta juyin mulki da ake zargin ka? Ko alama ba ni da hannu. Tsohon shugaban kasar kamaru kenan Amadu Ahijo, wanda ya ce ba zai tambayi Faransa izinin zama kasar a matsayin ɗan gudun hijira ba, sai dai zuwa gaba zai halarci birnin Paris don gabatar da wani taron manema labarai. Amadu Ahijo da yanzu ke hutu a ƙasar Faransa ya kasance wanda aka tilastawa gudun hijira, to sai dai ya ƙi neman samun mafukar siyasa a Faransa. wannan zargin neman kifar da gwamnatin folbiya ba zai tsaya a nan ba domin ko ranar 6 ga watan afrilu na 1984 harbe-harbe sun barki a babban birnin kasar yawunde a wannan rana al'umma ta shiga rudani sakamakon zirga-zirgar motocin yaƙi da manyan makamai tare da ci gaba da jin ƙarar harbe-harbe inda ake amfani da manyan bindigogi masu sarrafa kansu cikin ƙanƙanan lokaci dakarun da ke biyayya ga gwamnati suka samu nasarar murƙushe masu yunƙurin kifar da gwamnati daga nan ne fa aka fara kame-kamen sojoji musamman 'yan asalin arewacin kasar yankin da tsohon shugaban kasa amadu ahijo ya fito wannan lamari maras daɗi ya sa an fara hararen ahijo da zargin cewa da hannunsa abinda tsohon shugaban ya karyata sai dai magabatan kamaru sun yi amfani da wata hujja musamman wata hira da gidan rediyon faransa na rmc da ya yi da ahijo wanda a ciki san bai yi tir da allah wadai da yunkurin juyin mulkin ba balantana yin tir da waɗanda suka kitsa shi Germaine Ahijo, me zaki ce akan wannan lamari? Na ji labarin juyin mulkin ne bayan da wata safiya. Radio Monte Carlo ya kira shi ta waya bayan sun kira birnin Yawunde suna tambayar shi cewa ana jin karar harbe-harbe daga ko'ina a birnin Yawunde. an katsa shirye-shiryen rediyon gwamnati shin ko yana da labari ya ce su ne suka sanar da shi a yanzu bai da labarin komai a lokacin bai san 'yar jarida ta ɗora shi akan na'urar ɗaukar magana ba sannan ta tambaye shi ko magoya bayan shi ne sai ya ce mata idan har magoya bayansa ne to lallai za su yi nasara tabbas haka ya faɗa bayan wannan hirar ce ya bar gida zuwa Karnes inda ya yi ni a can wannan hirar ce magabatan Yawunde suka ɗauka a matsayin hujjar zarginsa da hannu cikin yunkurin juyin mulkin Ahijo bai da labarin wannan yunkuri na juyin mulki na san dai kafin wannan an fara samun matsalar kabilanci tsakanin 'yan arewa da 'yan kudu a cikin sojoji a lokacin akwai dogarin Ahijo da zai je marwa ya kawo matarsa domin ta raka ni zuwa aikin hajji a makka da ya zo min bankwana a ɗakina ya ce da ni ya bar a ahijo a ɗakinsa cikin damuwa saboda ya samu labarin cewa an fara samun matsalar kabilanci tsakanin sojoji 'yan arewa da 'yan kudu wannan kuma na damunsa sosai abinda ahiju ke fargaba shine yiwuwar samun rashin eh? haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasa a ce wasu 'yan kudu ko 'yan arewa ko 'yan yammaci ana gaba da juna yana ganin ya yi ƙoƙarin haɗa kan ƙasa a ce tun ba a je ko ina ba an samu rabuwar kawuna A lokacin Bello Buba na rike da mukamin firaminista yayin da dogaran Ahiju zai je gida don kawo matarsa. Ya ce wa Ahijo zai tambayi abokansa sojoji domin ya san dalilin wannan matsala ta kabilanci ya ce da shi kada ka tambi kowa idan ya je duwala in har akwai matsala zai ji in kuma babu zai ji ko kuma ya je yawun da kai tsaye ya tambayi firaminista bello buba kuma a ofishinsa ko mai Kano a lokacin yana ministan tsaro ta hanyar su zai ji halin da ake ciki saboda idan ya nufi abokansa sojoji kuma 'yan arewa cewa za a yi a hijo ne ya aike shi da nufin shirya wata makarkashiya hirar da kwamandan Ibrahim ya yi kenan da a hijo kafin ya tafi shi da kansa ya gaya mani wannan labari kuma yana nan a raye. Philip Gayar Wani ƙarin haske za ka yi akan wannan batu na zargin Ahiji da yunkurin juyin mulki? Ba ni tsammanin cewa a shekara ta 1984 Aijo na da hannu wajen tsara wannan yunkuri na juyin mulki, amma tabbas yana da labari kuma fatansa ne Allah ya sa a yi lafiya ba tare da zubar da jini ba. Waɗannan kalamai nawa ko shakka babu ba su da nisa da gaskiya. Emil Darlanzin su tsohon shugaban ƙasar Benin kuma amini ne ga Ahijo. Tabbas ba Hijo ne ya kitsa yunkurin juyin mulkin ba. Bisa duka alamu an yi da sunansa ne kuma bai karyata zargin da ake masa ba. Da a ce yunkurin juyin mulkin ya yi nasara ko shakka babu da Hijo zai jin daɗi. Kalmar da ya yi ga rediyo mai cewa in har magoya bayansa ne suka kaddamar da wannan yunkurin za su yi nasara. Ita ce ake ganin kamar shi ne ya sa a yi. Alal hali bai da hannu ko kaɗan a lamarin. Wannan yunkurin juyin mulki dai bai yi nasara ba, ya kasance kuma silar yanke duk wata hulɗa tsakanin Ahijo da kuma Paul An yanke wa Ahijo hukuncin kisa duk da cewa baya ƙasar, yana zaune ne a Faransa inda yake hutu tare da iyalansa. Masu sauraron sashen Hausa na RFI duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako. Sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Inda muke fatan ci gaba da gabatar muku tarihin rayuwar tsohon shugaban ƙasar Kamaru Ahmadu Ahijo. A madadin Alain Foka, Olivier Raoul da kuma Dalphine Michaud, Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya.